الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكون مختصر خليل وما muna shahi na ɗari da da uku muna magana a kan zakka muna cikin badan zakka har yau muna daidai da inda malam ya ce wa ilihi takara ko awal amilu haka daini wato idan shi rabbul mali da shi da amilin kirana duk sun ka zan ihtikaji na suka yi duk da an ka ba su ta kirala kaya na aka fi ana ajiya na intikari awal amil ko ko shi amilin kiralan wanda an ka ba kuɗi shi abin nan sana'a ya zai intikari ya kai da shi na yi unwa da su yace wani wa'ayin ta kara su ju awal amilu ko ko amili faka dainin to kamar bashi ne zakar da za a yi ta wannan dukiya kamar zakar bashi ce wato kenan za a yi zakar shekara guda bayan kudi sun zo ga hannu an sai da kaya so mu ta yi hmm. mu da su so mu zo mu jiya wa ujjilat an gaggautar da zakatu ma shi tikiradin mutulakan ko wato an gaggautar da zakar dabbobi na kirala su kan mutlakan nina na mutlakan cikin dukiyar na nan inda rabbul mali ko ku amilin kirala idaranci ya yi. idan aka ba shi kuɗi a zo a yi kasuwanci sai ya zo sai ya tsora sana'a bisa shi sai ya so bisa shi ga su ga hannu ne to idan shekara ta tsaya daugawa aka yi a hidda zakar waɗannan mashiya waɗannan dabbobin ba a cewa sai an sayar sai a buga su kuɗi sai a hidda zakar su ta kuɗi domin dama ainu nasu su to ku taimana wa husibat an lisauta ita zakka nan da an kai suwa a larabi bisa ga rabul kirani don haka in an ka hidda in an ka buga an ka hidda kuɗi an ka yi zakka to waɗannan kuɗin da an ka yi suwa to suna cikin jari ba a cewa ai an ɗebe zakka tun da akwai riba a ha shi yaro in an kai mai haka na an arge mai kaya to abin tambaya ha to wai su ma bayi yi da an ka bashi kuɗi shi sana'a sai sai ba ya so bayi yana yana yana yana yana abin nan so dole na bayi ya sai ya sai ya sai ya sai bayin ka ya sai ya sai sai ga ramadana ramadana ya kare ba sai da bayi ba shin idan an ka ce ramadana ya kare shawwal ya hita bayan na anema zakatul uku ba musu to sai an kai samu musu zakatul fitri to wai ita ma wannan zakatul da an kai sa bayan nan ya an kai wurin zakka ita ma ana lissafta ta ko ko ana jifa da ita kamar yadda zai an ka to ba a lissafta abin sun kaci yan kai tawili ba ko guda ba haddu eh akabi <laughs> to mu zo wazo wa in kalla hmm. wa in kalla an yi zakar dukiyar nan ta amili na kirala in ta kai misali sai mannan ya ka da lau ya ma rabi ya ce wa in kalla ban wa in kalla ta arzaka ta ko ta karauta don ta ba an lilmali ko ba ta kai nisabi ba sharaɗi a hidda zakka ga kayan ubangida da kayan yawo to sharaɗi biyan na sharaɗi biyan na ka sa a yi zakka kayan shi mai gida da yawo ga sunan malam zai waɗi sa a kama biyadihi haulan mutai wa kana hurraini musulmaini biladainin rabbihi bi ribhihi lisabun nau kenan yanzu a shar din ayi zakka dukiyon su gaba ɗaya in ta tsaya ga hannun shekara ɗaya kuma da shi amili na kirana da shi mai dukiyar duk yaya na ba bayi na ba kuma zan musulmai na babu azai cikinsu. kuma sai zan ana cikinsu su bashi rabon ubangiji rabon ubangida da riba ta yi sun kai sadi. to in dai abu ya kai hakan ka to zakata zan tilas muna tare da kuwa أو أقل ولكن عنده ما يكمله gogar ma ya san sarifa shi aure nan kamin a ci gaba gogar ma ya san sarifa awa kalla ko kuma hisatu rabbihi bi ribhihi sabon bai kai ba shine awa kalla min nisabi kenan amma wala inda kuma ya kamilu sai dai yana da abin da ke cika kai nisabi gure to har yau zakka bata fadi ba to ya dauke wanda an ka hada to su a shidda an gara karatu to malam mun kana ka tana ne ba shi duke kira ba shi ne gida yake a gida yake yana yana cikin ni sharika aw ajira khilafun mallamai sun da junan su sani shi wai an ce hissatu rabbihi ko ba haka ba birin bihi an ce nisabun to shi bai yi wa a ce a haɗa ayin abin ga shi shi wanga ba zai lana ba amili shi shi na ce wani kawai a cikin kasancewa ta shari'a abokin tare ga mai dukiyar ga ko ku ajiri na mallamai sun da junan su sani in ka ce mai ajiri na to ajiri ai abu shi kan iya a doki nahi a bashi shi shi gaba to nisa aka ce a hada nahi a zakka kai shariki dai na ya an ce shariki na kuma ce a raba dukiya a bantau <laughs> kai su ba su bari komai sai sun tone shi to bu zo karatu wala ta zukuda zakatu harsin wa ma'adinin wa mashiyatin bidainin hawo zakka ba ta faduwa ta noma bidainin bidainin bidainin su ba su faduwa awo awo faɗaɗin awo asarin wa ‘yan sawa ma biya dihi ba su haɗuwa awo faɗaɗin ko an kace ina shi mai duki an kace ya amma dai ana so shi na da rai to aka kuɗi ne a haidar raka talakawa samu ra'atul haqqil hukara hmm. ko an ka ce an an kame shi irin masu kwa su dauke mutum din sun gume shi a ciniki an ki kawo shi zakka lokaci yayi shin kuɗi na ga hannu an ka suna ga hannu a hidda zakka malla malla ya kana kana mai sai mu shi eh, waɗanda suka kame cikin zakka za ba su

shin kuɗi an ka ɗauke ko mai kuɗi to shi an ka ɗauke eh to to abinda za a ba suwa don a hanso shi ne shekara ba to mu sai karatu Allah ko da kuwa ya daidai da abin da aka hannu nai in ka ji an ce ba shi suwa ba cikin zakka to sai zakka ce ta kono gabawa wanda yake yana da misali iri ne wannan kam ba za a hidda wannan zakar ba an gane karatun ga cewa eh, lilo ke nan kai wala wasu nan sa saura da zane shi komai mai ta jiya. wa in sa wa daini ma bi yadihi ay al maliku bi an kana alayhi hamsatu awsuqin min qamhi wa kharaja lahu mithlaha aw alayhi hamsatu jamalin wa lahu mithlaha kana ji ko na kala kani eh, ba ta faduwa wa in sawa ma bi yadihi ay al maliku bi an kana alayhi hamsatu awsuqin min qamhin wa kharaja lahu mithluha aw alayha hamsatu ko jamalin wa lahu mithluha to duk dai ba ta faduwa illa zakata fi da an abdin wa alaihi ay al maliku mithluhu ay al abdu wa tasudu anhu wannan zakata ta fadi shi wato nan abin da yake son shi gwada muna shi in ya zama yana da bawa bawan gada agare aggare shi ya hisuwa suwa mai zakatul fitri da ya hisuwa zakatul fitri daga bawan gada da aggare to alhali abin ga hisuwa na zakatul fitri daga bawan gada yana da wani iri ne abin ga na zakatul fitri da hisuwa to tun da ya hisuwa abin gada agare aggare misali ne to zai cika abin ga da hisuwa don haka zaka ba ta faruwa kun gane magana ga illa zakatul fitri an abdi zakatul fitri gaba tashi ta ba ta bawa daga bawa take hituwa zakatul fitri bawa za a yi tarma to kuma wa alaihi shi mamallakin bawan nan yana da misluhu misalin bawan ga da ya hisuwa ba zakatul fitri to yana da misalin abin ga da hisuwa mishi in eh, haka nan na to wata su an sai ta haɗe daga gare amma in ya zama bai da muƙabili wanda za a hisuwa to ba ta faɗuwa an fahimci karatu to mu zo to sabanin ƙarfi hmm, a kuɗi ba zinari ko azuwa hmm. mu zo ولا ودين زكاة أو مؤجلة أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقة أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسرد تاويلاني أما سعبان كؤي آه ويا كاسوا zinari كو azurfa ko da ko bashin nan na zakana wadda ta jeru ga wayayi ne bana bayi ba bara bai yi ba waccan bara bai yi ba waccan bai yi ba waccan bai yi ba waccan bai yi ba waccan bai yi ba in an ka to an ka hissuwa sai abin da an gare shi sai zan ya kuma dan cihu babu zakka to a hidda zakkar da an ka biyo shi in an ka miƙa ta wanda abin da aka hannu to sai kada zakka ta bana an gane magana ko amma bai gamewa da su ya ce a bana ya mallaki kaza bari hidda zakkar bana walau dai da zakatin tara ta ba alaihi an gada karatu wanda aka yi shekara da haka sai ga sa'i ya kama da ya kawo ya kawo sai ya da ka shekara daya dubu sai sai ta shekara uku ba kai misali a zai ta shekara uku can can da tana ga hannu ta kai misali sai a hasuwa ba shi na aka ko kowa kowa kai wani to mu zo madalla ko kuma bashi mu'ajjali wanda bashi na amma ba yanzu a amsa ba an yi mai ajali a mai lokaci a ah, ai ba ajali ya una irin hulu gobe ko ma za su jida to mu zo taufa to na an ka samu sabani gun limamin sani maliki da dan kasumu dan habibu shi ko sai ya kutsu wa mun habibu sai hatu ya kewu wa shakku fil mali ila yadu ka san shi ibnu habibi cikin malikiya wani bi har zahiri ya ce shi mashi kai ah, shi da inda ke ta kawa al mazhab qa'idul mazhab nan yana ne cikin su amma wani sai ce mallan ai kaza to nan kaga imamu na maliki ya ce duk waɗanda sun kayar da abin nan ba shi bai kayar da zakatul aini walau da zakatin au ma'ajalan to auka maharin ko ko ya zama kamar bashin sadaki na na mata ko da ba ta tashi amsa yanzu ba domin bashin mata na sadaki ba ta iya tambayar miji shi sai ta ga an gwamata zuwa mutuwa tana kyale shi shi to shi na an kai misali da shi a ah, duk waɗanga ba su kayarwa amma ɗan habibu ya ce to bashi kan na sadakin mace shina kayar da zakka don shi ya hukunci da dukkan bashi ya ce ban da sadakin mace domin sadakin mace ba ta tsayawa gare ga miji ta kaga jawahir ruwan nan ban gane shi ba oh, kun gane shi kenan ina laifin a'a can dai auka na kama harin awo malikin مالك وابن قاسم kajiya ba shi da habibu cewa ya ka kajiya shi da habibu cewa duk bashi na kare zakka sai sarakin mata mutai in zai laisa sha'anuhun na alƙiyamu bihi illa fi mautin au firaqin in ka an karɓi ta to ka da kuɗin sadaki na to wannan kafu in kafin shigo ga fitu ba gura ba ya ta ba to shi na yace wa ahad wa adkhalat kafu bain al walidaini wa siddiq kafu din nan da shi kama harin to ya shigar da bashin uwa da uba ya shigar da bashin sadiki abin nan aboki mulatifi aboki mulatifi abin da an ka ɗauke shi shi ma shi na nau'i irin ɗan uwa na kusa to mu zo mutulakan ko ko nau'kan mata mutulakan an da kaidi domin wannan ta naziri na na ta'i, naziri na na jin daɗi Eh. ko ba ta kai kara ba ko kotu ko wani fatawa so mu zo eh. a wajen shi ibn habibu yana magana cewa shi zai da miliyan daya sai kasance mata sun dubu ɗari biyar ne in yi ba da dubu ɗari biyar ba za su yi ba eh. to shi wani ibn habibu kenan a ka da magana cewa sai an ba ta kudi kudin suna amma sai samun miliyan guda a'a ta faɗi ba za a yi zaka ba eh, ko da ba ta yi amsa ba amma wani magana wasu ne eh, ta ana hisuwa eh, da ɗan ƙasun awo ta mu zo awana bukatun waladin shi a shahi hmm. ko ko ciyarwa ɗashi ma in hukumar da hako amma ya hukunci da ita ɗana ya kai uba ne kotu alƙalai hukunci da cewa uba ya ci gaba da shi sai sai ta ramci yana ci ko da uba ya hankalta ta jammadat kuɗi sun samu ya an ka to an karan kasa cikin dukiya ta yi ya an ka cire abin ya ci to babu magana zakka a wani bukatu waladin ta jammadat to abin tambaya shi wai shi ɗansa ya taɓa zama shi da wadata da bayan abin ya ta samai ko ko mutu laƙan na yan kai tawili ba ko guda ba awalidin bi hukumi eh awalidin bi hukumi cikin karatu na ya tawila na fa to amma mu kwana nan zaune wa zama kuma ma ya zama awo bai fi da kai ne ɗalibin wani aka makallawa Allah ya saka ma da ainihin alhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ana shaida ma jama'an musulmi insha Allah misalin ƙarfe biyu na bayan sallah akwai buɗe gidan umar ɗan malam abdulrahman insha Allah can za a je a buɗe wannan gida ana gaita kowa da kowa ana ba da ikon zuwa wajen ma'aliru insha Allah gabas ga gidan mala abdulsalami abubakar gabas na ko? dole wanda zai yi addu'a ya sa darakta Allah shi ba shi lahiya ya dan samu jin jiki wani shi kan mana tare da shi ana karatu amma dan samu rashin lahiya amma dai ya samu sauki sannan kuma a sa makwabci na alhaji mallan hadiru Allah shi ba shi lahiya da sauran marasa lahiya murufa Allah ba su lahiya na'am yanzu insha Allah wanda zai yi addu'a ne malam Ibrahim Isa kamar yadda an ka ambata akwai marasa lafiya gida da kuma asibiti zikri Allahumma salli ala wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim baraka ala Muhammad wa Muhammad wa baraka ala Ibrahim ولا آل إبراهيم في

wadanda bayan Allah da ba su lahiya ubangiji Allah ka ba su lahiya da sauran duk marasa lahiya duk inda suke Allah ka ba su lahiya wadanda da lahiya Allah sai lafiya su da umarne su gudane gudane da ke na ci gaban addinin musulunci ubangiji Allah ka ƙara ƙarfa duk masu wadannan ayyuka Allah ka ƙara ƙarfa su masu taɗewa addinin musulunci su ne mai jaka ba su Allah ka gani da sun sanar da rabon gane ba su da rabon gane Allah ka yi maganin su Allah ka shirar da mu shiga ta addinin musulunci Allah ka taimaki mu gabaki ɗaya سبحان ربك رب العزة أما يسمى السلام على الحمد لله رب العالمين